Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun akan Alfa Radio da ke kumasi na kasar Ghana. masu na'uran kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu saduwa da ku yau Litinin 6 ga watan Satumba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Muhammad Maina. Da sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. wani mutum ya buɗe wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wata coci da ke kusa da yankin san antonio batun koriya ta arewa ne ya mamaye ganawar kwanaki biyu da ake yi tsakanin prime ministan kasar japan shinzo abe da shugaban amurka donald trump a yayin da kuma wasu takardu da aka bankaɗo ya bayyana cewa sakataren harkokin cinikayyar amurka wilbur ross yana da alakar kasuwanci da ya shafi hada-hadar jiragen ruwa a rasha da surukinsa vladimir putin ɗaya daga cikin waɗanda amurka ta kakkaɓa wa takunkumi a rasha madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa 'yan kunar bakin wake a wasu yankunan jihar adamawa sun kai hari a da safe nan kuma mu ne da rikotun da bai da kyau sam-sam mu samu labari yanzu da muke magana da kai murasa mace da ɗanta. a jihar nasarawa ko kungiyar makiyaya ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da majalisar dokokin ƙasa da su sa baki game da dokar kiwo da aka fara amfani da shi a jihar benue akwai buƙatan gwamnati ta taya ta wani al'amari tsari kuma a yi ƙoƙari a samu a zaunar da wa'annan mutanen cikin grazing reserve a kuma muna da rahoto akan taro tsawani wuri da yake matattaran 'yan boko haram ne da sojojin najeriya suka ce sun yi sai mahmud lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. wani mutum ya buɗe wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wata coci da ke kusa da yankin san antonio a jihar texas da safiyar jiya lahadi inda ya kashe mutane ashirin da shida tare da raunata ƙalla mutane ashirin mutanen da harin ya shafa sun kama daga shekaru biyar zuwa shekaru saba'in da biyu shi ma maharin ya mutu kuma ba a san dalilin da ya sa ya kai wannan harin ba masu bincike daga gwamnatin tarayya daga hukumar fbi da kuma hukumar da ke sa ido a kan harkokin taba da barasa da bindigogi sun haɗu da jami'an tsaron yankin birnin sutherland springs da ke jihar texas mai nisa nisan kilomita hamsin daga San Antonio. Yau Litinin, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce harin kan mai uwa da wabi ba matsalar bindiga ba ce amma matsalar taɓin hankali matsalar taɓin hankali cikin matsalar taɓin hankali a shugaban amurka na sa ido akan wannan batu daga kasar japan kasa ta farko da ya je a tsayuwarsa a ziyarar kasashe biyar da yake yi a nahiyar asiya batun koriya ta arewa ne ya mamaye ganawar kwanaki biyu da ake yi tsakanin prime minister japan shinzo abe da shugaban amurka donald trump abe ya faɗa wa manema labarai yau litinin cewa ana duba duk hanyoyin da suka kamata don tunkara shirin makaman nukiliyan koriya ta arewa yayin da trump ya ƙara jaddada cewa gwamnatin amurka na goyon bayan ƙasashe ƙawayenta da ke yankin musamman japan a lokacin da ke tare da shugaban amurka donald trump a fadar gwamnatin ƙasar da ke aka saka birnin tokyo prime minister japan ɗin ya ce abu ya ce babu amfani wata tattaunawa da koriya ta arewa kuma lokaci yayi da za a amfani da matsin lamba akan gwamnatin koriya ta arewa Together with President Trump, we confirmed that we stand 100% together on the issue of the North Prime Minister Shinzo ɗari bisa ɗari za haɗa kai da batun Koriya ta Arewa, Japan da Amurka za su yi aiki tare don samun goyon bayan ƙasashe da abin ya shafa ciki har da China da Rasha don sa ƙasashen duniya su hurawa Koriya ta Arewa huta. shugaba trump ya kira gwajin makaman nukiliya da masu linzami da koriya ta arewa ta yi da suka bi ta kan yankin japan a matsayin barazanar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga kasashen duniya trump ya ce ba za mu yadda ba zamanin yin hankuri ya wuce wasu mutane sun ce matakai na sun ce matakai na sun yi tsauri amma ku dubi abin da matakan lalama suka haifar sama da shekaru 25 ya zuwa yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu takardu da aka bankaɗo ya bayyana cewa sakataren harkokin cinikaryar amurka wilbur ross yana da alakar kasuwanci da ya shafi hada-hadar jiragen ruwa a rasha da surukinsa vladimir putin ɗaya daga cikin waɗanda amurka ta kakkaɓawa takunkumi a rasha ross mai shekara 79 da haihuwa wani hamshakin ɗan kasuwa ne da ke da hannayen jari na tsakanin dala miliyan biyu zuwa miliyan goma a kamfanin jigilar jiragen jiragen ruwa mai suna navigator holdings a bisa Navigator Holdings a bisa bayanan da ya bai wa gwamnati, amma Ross bai bayyana alaƙar kasuwancinsa ba da Rasha bayan bayan da majalisar dattawa ke tantance shi sai da wasu takardu da aka bankaɗo daga wani ofishin lauyoyin appleby a bermuda da ke baiwa attajiran shawarwari kan harkokin kasuwanci da nufin kaucewa harajin biliyoyin daloli wannan alakar kasuwanci da ross ke da shi da rasha ya zo ne yayin da mai shigar da ƙara na musamman na musamman tare da 'yan majalisar dokoki uku ke binciken ke bincikensa a rasha a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 gungun masu samar da bayanan tsaro sun yi itikafin cewa shugaba putin ne ya jagoranci wannan wannan kasalandan da nufin rushe demokradiyyar amurka da kuma taimakawa trump cin zaɓe. rundunar haɗin gwiwa da ƙasar saudi arabia ke jagoranta da ke yaƙi da masu tada ƙayar baya a na ƙungiyar huti a yemen ta ce kulle hanyoyin shiga yemen ta ƙasa da ruwa da kuma filayen sauka da tashin jiragen da wani ɗan lokaci yayin da take zargin ƙasar iran da hannu wajen kai harin makami mai linzami a riyadh labaran duniya ke kanan ku saurara ganin sashen hausa na murya amurka to sai dai kayan ku ji rahotonmu na farko bari mu yi gyara ba shirin duniyar amurka ba shirin ilimi garkuwar dan adam da yusuf aliyu haran da zai gabatar bari mu fara da rahoton da ke cewa wasu da ake tumar yan boko haram ne sun kai harare a wasu ƙauyukan jihar adamawa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rahotanni mako na cewa tun fara ranar asabar ne mayakan na boko haram suka soma kai farmaki a wasu ƙauyuka na karamar hukumar madagali inda ko suka yi barna tare ma da kwashe dabbobi kusan 700 hakanan ma kuma rahotanni sun ma tabbatar da cewa an kai wani harin kuna bakin wake a jiya lahadi a ƙauyen silda wani mazaunin yankin wanda mako ya bukaci da a sake sunansa ya ce yanzu fa suna cikin zaman halin da sakamakon abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan. sun shiga wani gari ana kira gurjangol sun zo sun zo sun ta harbe harbe sun tafi da dabbobin su awakin nan suka tafi da shigar kusan biyu sa'annan kuma jiya misalin karfe takwas zuwa tara hakan nan sai bom ya tashi wani kauye ne kusa da gulaga ga bom guda biyu mun ji karan abubuwan kusa yana ba wani bai ji ma tashi wani abubuwan sannan da safe nan kuma wani gari yana kira imrisa eh. sun shiga cikin sun harbe harbe amma gaskiya kan ban san ko an rasa ko ba rasa ba zan yi sani ba duk. Eh, to kaman nan wuraren babu jami'an tsaro ne. jami'an tsaro kaman cikin gulaga akwai amma inda eh, wuraren da na lissafa wanda abun ya affecting nasu nan ba jami'an tsaro sai dai local vigilante nan ne akwai. ko da ke hukumomin tsaro ba sai karin haske ba ya zuwa lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto to amma Na majalisar wakilai da ke wakiltar madagal da cika mista da Kamale ya kuma tabbatar da akwai lamarin inda ma ya bukaci ne da aka yi musu dauki Aziz da safe nan kuma mu tashi ne da rikotun da bai da kyau sam sam Mu samu labari yanzu da muke magana da kai mu rasa mace da ɗanta kusa da gulak kuma mu ji labari wayansu ne suka fito da bombs guda biyu daga cikin sandisa har su zo suka sa akan mata nan kuma yadda muke magana nan duka mutane mu a gula da muke magana da kai haka na kowa yana bakin ciki to wai babu jami'an tsaro ne ta wuraren wannan yankuna eh a waje mun a waje mu nan akwai jami'an tsaro amma jami'an taro na ba su shiga inda ya kamata boko haram nan suke ba murga mu sani eh, madagali yana kewaye da sambisa kuma ba za ka yi kilomita biyu ba zuwa cikin sambisa za ka samu boko haram shi ma dai shugaban karamar hukumar madagali yusuf muhammad ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ce ko a safiyar yau ma sai da yan sa kai na maharba suka tarwa tsaunin yunkurin kai hari da boko haram suka yi. samun labari na wani kara Eh, wani kauye cikin gulak <laughs> ana kira da sitilda muka na kira sojoji na ce me yake faruwa da suka ce suma suna su sun ji kara double kara sai hunters namu da akwai wani vigilance namu sai ya je wurin sai aka identify inda abun ya faru tilda eh. kasa da gulak kadan haka Kwayan su maza guda biyu ne suka zo da dare misali karfe bakwai da rabidin din suka shiga gida mutane suna kunciyar su suka zo suka tawasa bom ya yi kashe mai mace daya da ɗarta ana kira suna matan dudu da su kuma su sarbo maɗin su ma guda biyu sun mutu shine abin da ya faru. Eh to kamar shekaran jama'a an ce akwai wani kauye da nan ma suka je suka eh, kwashi shanu Kama a ina ne? Eh ƙauye daga a tsakanin eh, Bitso da Yinagu hmm. shi ma ya faru haka. Yiwa ma ya faru. Hmm. Haka nan nake faɗa maka wani su maharba mu ah, sun bi su ko ma sun harba sun samu sun harba da. Shugaban karamar hukumar madagarin kenan Yusuf Muhammad kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsa ta 'yan bindiga masu sada kai baya Ibrahim Abdulaziz. sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya guduwa ba tserewa ba zaman to a gaida ibrahim abdulaziz a can jihar nasarawa ko kungiyar makiyaya ce ta bukaci gwamnatin tarayya da ma majalisar dokokin kasa da su sa baki game da dokar kiwo da aka fara amfani da ita a jihar benue ga zainab babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyoyin makiyaya a Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya da majalisun dattawa da na wakilai kansu sanya baki wajen warware takaddamar da ta dabaibaye batun dokar hana kiwo a filayen jihar Benue. A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Benue ta aiwatar da dokar hana kiwo a fili wanda ta tanadi ɗaurin shekaru biyar ko tarar naira miliyan ɗaya wa duk wanda ya saba dokar. A cewar sakataren ƙungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders ta ƙasa Alhaji Baba Usman Gelzarma Dokar ta jihar binue ta ci karo da dokar ƙasa da ta amince da burtaloli a jihar ta binue. Kin ga in kika duba matsalar makiyaya da manoma a ƙasa ba wai jihar Benue ba ce kawai kusan ko ina ana da wannan matsalar. Dan haka sai muke ganin a ita majalisar koli Senate ita ya kamata take da hakki akan ta kirkiro doka na ƙasa wanda zai magance wayannan al'amuran baki ɗaya su. Gaskiya ne yanzu al'umma sun karu na dabbobin da na mutane ƙasa ko ba karuwa take ba. dan haka daman akwai eh, akwai buƙatan gwamnati ta taya kai wani al'amari tsari kuma a yi kokari a samu a zaunar da wa'annan mutanen cikin grazing reserve in aka gyara shi aka ba shi ruwa da ciyawa su masu kudin nan ya ishe su dan mutane ne wanda suke tafiya a daji a yadda kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore tuni ta maka jihar Benue a kotu inda take kalubalantar dokar kamar yadda shugaban kungiyar Bello Abdullahi Bodejo ya mun bayani. mun je kotu muna so kotu ta tilasta gwamnatin jihar Benue a soke wannan dokan domin dokan ta yi karo da tsarin mulki na Najeriya. Babu yadda za a yi kasa daya a ce an samu dokoki guda biyu. Tsarin mulkin Najeriya ba ma Fulani dama da su yi yawo a ko'ina suke so su yi harkokinsu a ko'ina kuma su gudanar da al'amuransu ba tare da an tsungume su ba ba tare da su ma sun tsungume wani ba. To amma kaga wannan dokan gaba ɗaya ta saba wannan uh, jin daɗin da aka ba wa fulani to wannan shi ne muke bukata dokan gaba ɗaya a soke ta ba ma bukatanta ba ma kuma goyon bayanta mai ba gwamnan jihar benue shawara kan harkokin manema labarai mr tahaf agezuwa ya ce al'ummar jihar ne suka buƙaci yin dokar The people are educated that the state should make a call, since uh, it has power to make laws for good governance. ya ce jama'a ne suka buƙaci jihar ta yi dokar bisa ikon da take da shi na yin doka don gudanar da mulki yadda ya dace ya ce manufar dokar shine a warware matsalar makiyaya da manoma wanda a yanzu ƙananan hukumomi goma sha uku a jihar ke cikin bala'in tashin hankali saboda lalata amfanin gona da satar dabbobi da ke aukuwa kusan shekaru biyar da suka gabata A yanzu haka dai bayanai na nuni da cewa makiyaya da dabbobi da dama ne ke kwararowa jihar Nasarawa makwabciyar jihar ta Benue wace ita ma a lokutan baya ta sha fama da matsaloli tsakanin manoma da makiyaya da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. sojojin saman najeriya sun ce sun samu nasarar tarwa tsawon matattaran kwamandojin 'yan boko haram ga hassan maina kaina da karin bayani a cikin wannan rahoton Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirgin leƙen asirinta ya kurmata mata bayanan sirri, inda wasu manyan kwamandojin Boko Haram suka tattaru suna ganawa a wani gini da ke talala da ke cikin yankin dajin Sambisa, inda jiragen yakin suka masu ruwan wuta kuma bayanan da aka tattara ya nuna an gama da duk waɗanda ke a wannan wuri a wannan hari. Kakakin hedikwatar sojin saman Najeriya, Air Commander Olato Kumbo Adesanya ya tabbatar da cewar a halin yanzu jiragen yakin Najeriya na ci gaba da kai farmaki ta sama ba kakkautawa a duk inda ake jin motsin mayakan Boko Haram da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yi bayanin abin da ya sa ake wannan farmaki na ba da rai ba rana. Our desire is to make sure that any attempt burinmu shine mu tabbatar mun yi kan dagarkin duk wani yunkurin boko haram na sake mamaye kowane bangare na dajin sambisa da ma duk wani daji a arewa maso gabashin najeriya musamman yankunan da ke dab uh, da garuruwa ko sansanin sojojin najeriya kuma mun yi nasarar hakan cikin kwanaki uku zuwa hudu da suka gabata sannan za a ci gaba da kai wannan uh, farmaki na ba da rai ba rana babban hafsan sojin saman Najeriya ya ce ko da baya ga dajin Sambisa yanzu jiragen yakin Najeriya na nan na sa ido a dukkan yankunan arewa maso gabashin kasar. We had the ISR platform overhead muna da jiragen yakin mu da ke lura da yankin damaturu daga bangaren dajin alagarno har zuwa damaturun mun kuma kara wasu sabbin jiragen yaki a wannan yanki na da maturu muna kuma da wasu karin jiragen yakin ta yankin madagali a bangaren jihar adamawa baya ga waɗanda suke ci gaba da kai farmaki a dajin sambisa da muke yi a halin yanzu shine muna amfani da duk kayan aikin da muke da su don tabbatar da ba a sami maimaituwar abin da ya faru a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ba inda 'yan boko haram suka cika karansu babu babbaka. to that the days in again. Kalaman babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar. Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla kafin ku ji shirinmu na gaba ku saurari wannan. Shin mai talaka ake cewa ne game da kasafin kuɗi a Najeriya? Muktar so don gibinanci talaka ne mai lura da lamuran yau da kullum a Najeriya. Manya manyan ayyuka da gwamnatin tarayya take yi cikin wannan kasafi 'yan ƙasa ba su gani. Ko wasu ɗaiɗaiku ne ke amfana da wannan kasafi. Kasan fi kasafi kasafi ne kawai ba wai lalle da kuɗin ba ne a ƙasa kusan ana hasashe ne kawai. Dole akwai kashi ɗaya ko kashi biyu cikin kasafin nan wanda za a fara aiki da shi. Idan babu wannan kenan wannan kasafi ba kasafi kawai ake yi ba. Wasu kawai ne ke cewa sun yi kasafi biyu amma su ɗaya ke amfana to idan an jima akan wannan batu na kasafin kuɗi ne muke muke son mu ji ra'ayinku shin menene fatar ku game da kasafin kuɗin da za a gabatar gobe idan Allah ya kai mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha takwas ga kuma shirin mu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraronmu, mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, a cikin shirin namu na ilimi garkuwar ɗan adam, wanda ni dugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a makon da ya gabata, mun kwaso gangara sai lokaci ya muna halin nashi. A yau insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin tattauna mahimmancin ilmantar da 'ya'ya mata da muke yi. Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, darakta mai kula da shirin ilmantar da 'ya'ya mata marasa galihu a jihar ta katsina hajiya halima ta ci gaba da zayyano makarantu da irin ɗalibai da suke cin gajiyar wannan shirin wannan shiri dai na mata ne kacokan watakila mai sauraro zai so ya buƙaci jin yawan waɗannan ɗalibai da kuma yawan makarantun da suke amfana wannan tsari kamar yadda na faɗa a wancan karo yana tafiyar da shi ne akan tallafa ma makarantu da kuɗi wanda muke ce ma sig school improvement grant wanda za su lura da harkoki na makarantai to wannan tsari shi yana shafan makarantu ne da yawa a bara an samu makaranta 521 wanda suka ci gajiyar haka kuma sun kasance makarantun nan yanzu in aka je za a ga bambanci in kana ratsawa cikin jihar kaduna za ka ga ana ta sayan kayan wasan yara na firamare su shillo da sauran kayan wasa na makaranta wanda zai sa yara 'yan ƙanana su ji daɗin makaranta saboda an yi gwaji an gano idan yara suka fara karatu suna ƙanana da abin da ake ce ma firamare to daga ƙarshe ƙwazon su zai bambanta da wa'anda ba su yi wannan ba to cikin ayyuka kayan da aka sai saya kenan an kuma ba da tallafin domin a gyara makarantun azuzuwan su masu zama masu ban sha'awa da kewaye da kuma sauran kayan aiki na su makarantun to wannan bangaren kenan sai bangare na biyu wanda ake yanzu muke bisa kan shi za mu ba da tallafin dubu hamsin hamsin ma 'ya'ya mata wa'anda ke karatu a college of education a yanzu haka nan da kwana kankali ba zai wuce kwana sha hudu ba wannan duka ya yaran nan guda hudu da goma za su ci gaji haka wanda ke karatu a isa kaita a ƙarƙashin wannan shirin shi kuma an yi shi ne musamman don a tallafa ma malamai wa'anda ba su da takaddu na malanta su je su ƙaro karatu don su zama karatun su ya zama mai inganci kuma su koma karkara su koyan ma yara domin mutanen karkara su ji daɗin kuma su ga nasu su ma sun zama wani abu kuma sun dawo suna tallafawa to yaran mun ɗebo su daga karkara ne kuma kwanan nan za a ba su wa'annan kuɗi su 'yan matan to domin su samu wannan karatun sannan akwai wasu malamai waɗanda ba su da minimum ah, teaching qualification na nce to su ma an binciko su ana ta ba su wannan tallafi na dubu hamsin domin su je su samu nce din nan kamar yawan su zai kai su ɗari hudu da goma ne duka ga baki ɗaya wanda za su samu wannan tallafin to kuma akwai shi ma sai an gama tsarin an ga abin da muka cimmuwa kafin a bamu iko mu shiga bangare na biyu haka kuma akwai shugabanni masu rikon makarantu wanda ake ce ma sbmc to su ma muna nan muna kokarin za mu yi musu training domin su san yadda za su tafiyar da kuɗin kuma za a ci gaba da ba su taimako na dubu ɗari biyu da hamsin hamsin dubu ɗari da hamsin hamsin eh, da shekara ko ta domin su ci gaba da taimakawa suna ganin eh, tafiyar da harkokin makarantunsu a cikin wannan tsari ma ko da malamai ne na part time na casual suna iya ɗauka domin su ga cewa ah, karatun ya bunƙasa kuma suna iya ƙara wasu darussa kuma su ma suna abin da ake so an ba da wannan kuɗin su ma al'umma su ƙara nemo wasu kuɗi tsakaninsu su tallafa ya Allah ko daga kuɗin ne ko kuma daga karfi da kwazo da taimako shi ma za su iya badawa domin a gade an inganta harkar ilimi a primary school to haka wannan tsari yake musamman a wannan lokaci ma akwai kuma sayan kayan karatu littattafai shi ma yana cikin wannan tsari eh a yanzu haka ma shi muke tattaunawa ta ganin yadda za a samu wannan kayan karatu saboda an gano wasu daga cikin yaran ba su da irin littattafai na koyon karatu sannan akwai tsari na koi. koyar da malamai yadda za su tafiyar da aikinsu shi ma training a yanzu haka bita akwai malamai dubu uku da za a koyar a cikin wata na gaba akwai haɗin gwiwa da muke yi tare da wasu hukumomi wa'anda dama can suna cikin jihar katsina suna tallafa mu malanta ƙungiyoyi ne na taimako na ƙungiyoyin duniya wa'anda ake ce ma tdp sannan akwai rana su ma yau wato su ma suna nan za mu yi haɗin gwiwa da su domin a tallafa mu malamai a sannan akwai ta wannan kungiya mai kula da ayyukan mu unicef ita ma tana da nata tsarin to duka haɗin gwiwa aka zauna dukansu aka tsara yadda za a tafi musamman ma abin da wannan tsari na wannan ke mai da hankali akan shi shine karatun 'ya'ya 'yan shekara uku zuwa biyar. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babbar baƙuwar tamu, Hajiya Halima Lawal Usman Musawa. daraktar gudanarwa a ma'aikatar ilimi ta jihar katsina tare da fatar al'ummar jihar katsina waɗanda suka ci gajiyar shirin da ma waɗanda ba su da masaniya akan wannan shirin sai su garzaya ma'aikatar ilimi ko kuma ofisoshin ilimi a ƙananan hukumomi da suke kusa da su don samun ƙarin bayani wannan wani tsari ne da ya kamata a ce sauran jihohi su bi sahu muna miƙa godiya ta musamman ga duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya. To a gaida Malam Isuhu, yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Muhammad mai kayan miya Orji Cotters Gombe ya ce, Assalamu alaikum biyu ya Hausa. Muna jajantawa 'yan babban kasuwar da ke jihar Sokoto wanda bala'in gobara ya kona wa kayakin su. Allah ya mayar musu da alheri amin. Da fatan kuma gwamnatin jihar Sokoto da masu hannu da shauni da ke jihar za su taimaka wa 'yan kasuwan da duk abin da Allah ya hore musu domin su samu sassauci a gidajensu ganin cewa mafi yawancin 'yan kasuwar maginanta ne. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare na gaba amin. Sai kuma saƙo daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu Assalamu alaikum VOA Hausa. hatsani da ta faru tsakanin jami'an tsaro 'yan sanda da 'yan mazhabar addinin shi'a a birnin kano abin kai da takaici allah ya kamuna zaman lafiya sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga usman shitu mahuta karamar hukumar dandume jihar katsina nigeria ya ce assalamu alaikum biyu hausa ƙasar saudiya ki ci gaba da ɗaukar matakin ba sani ba sabo a yakin da kike yi da cin hanci da rashawa komai girman mutum kuma komai girman mukaminsa da fatan sauran ƙasashen namu na afirka za su yi koyi domin ta haka ne kaɗai za a iya kawo ƙarshen wannan matsala da ta zama an gare bakin tulu. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Kafin gasar tseren da aka yi jiya Lahadi a birnin New York tauraruwar Amurka shelin Flagnan ta taba cin wata babbar gasa ba mai wannan nisan ba. Flagnan wacce ita ce ta biyu a tseren da aka yi na minti dubu na mita dubu goma a gasar olympics ta shekarar 2017 ta kasance mace ta farko a kasar amurka a shekarar 40 da ta ci gasar zagaye birnin new york wanda ta karashe shi a cikin awa biyu da minti 37 flagnan ta doke mary kietney da ta kasar kenya wacce ta ci gasar sau uku a jere inda mamitu daska da ke ta kasar ethiopia ta kasance ta uku a sakamakon yar tseren ta maza ta fi sauri inda geoffrey kamwarwar ya kammala a cikin sa'o'i biyu da mintuna goma na biyun ma ɗan ƙasar kenya ne wilson kipsang inda ya zo na biyu bayan dakikoki uku da na farko an yi tseren ne karkashin tsaro mai tsanani kwanaki biyar bayan wani dan ta'adda ya yi amfani da mota mai kirar a kura ya danne mutane har mutum takwas suka rasa rayukansu wasu takardu wani mutum ya buɗe wa wasu masu wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wata coci To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka domin gabatar da shirin. Sai sai da Hamdulla ta bada umarni da injiniyan mu Nick ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Usman kamar nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.